وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi dukan yabo da godiya da janjana da kira ne su kara tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yadda sai ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar jihar a cikin garin bauchi a tarihin najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan mutane albarka na ramadan domin gudanar tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma shine wuni na 23 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama 1437 wanda shine 28 ga watan shida shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah mu da kuke datar da mu faɗan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan a cikin tafsirin suratul anfal sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani ajiya muna bayani akan aya ta tara da ta goma da ta sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين نعم وما جعله الله إلا بشرى الله عزيز حكيم إذ يغيكم jazakallahu khairan ubangiji ta'ala cikin waɗannan ayoyi kamar yadda muka karanta su jiya ya bude su da bayanin neman agaji da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suka yi bayan yaƙi ya riga ya tunkaro su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai su ɗari uku da goma sha uku a lokacin da kuma abokan gaba ƙwarai shawa da suka taho daga makka sun kai mutum dubu guda domin annabi sallallahu alaihi sallama ya ji labarin zuwa quraishawa amma bai san adadin su nawa bane wasu uyun wasu masu sa ido masu legen asiri da suka zo annabi sallallahu alaihi sallama ya tambaye su mutum nawa ne kuke ganin quraishawan nan taron su ya kai nawa suka ce gaskiya suna da yawa yace adadin su ya kai nawa suka ce ba mu san adadin su nawa bane amma dai suna da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raƙumi nawa suke yankawa a kowace rana suke ci suka ce kullum suna cin raƙumi goma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce alqawmu alfun yace to mutanen su dubu ne kenan wato mutum dubu suna buƙatar raƙumi guda goma kullum in za su ci kenan kowane mutum ɗari suna bukatan raƙumi ɗaya wato raƙumi ɗaya zai iya gamsar da mutum nawa mutum ɗari su ci abinci su koshi da aka ga gaiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa raƙumi goma suke yin kawo kullum sai ji alƙawmu alfu mutanen sun kai dubu kenan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya je filin daga har ma Allah ya ce in tastaghithuna rabbakum yayin da kuke neman agaji al-istighatha kamar yadda muka faɗa jiya ana idlagin ta ne akan neman ɗauki neman gudunmawa amma malamai sun tattauna karkashin wannan kalmar da Allah madaukaki ya amfani da ita ita tasarifuna rabbakum yayin da kuke neman agajin ubangijinku suka ce shin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai hal hum yantasiruna aw yastajiruna wai shin suna neman suna roƙon Allah nasarar yaƙi ne ko ko suna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare su ne ya tseratar da su daga wannan fitina domin istighasa kamar tana nuna kana cikin wani yanayi ne mummuna ka samu kanka a cikin wani abu ne da kake ganin la'alla ya fi karfinka kana neman Allah maɗaukaki ya tsamar da kai daga ciki shi yasa malamai suke saɓani akan cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suke addu'an nan shin suna neman agajin Allah madaukaki ya kawo musu gudunmuwa ya tseratar da su daga waɗannan abokan gaban ne ko ko suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara ne akan abokan gaba ba abin da zai hana ya zama cewa duka guda biyun ne asali an faɗi istighatha saboda kasancewan shine abin da kake nema na farko lokacin da zaka hadu da abokin gabarka sai ya zama cewa kana ganin cewa abokin gaban ya fi karfinka ya maka kau farkon abin da yake zuwa maka a ranka shine ka nemi ka tsira kada ya halaka katin da ya riga ya maka fin karfi abu na biyu shine kuma bayan ka tsira za ka kuma iya neman cewa Allah maɗaukake taimake ka kai nasara a kansa amma dai farko duk abin da ya fi karfinka in ya tunkaro ka kana neman tsira ne tukuna da haka lafazin istighatha an yi amfani da shi saboda farkon abin da suke nema shine su tsira daga wannan adadin mutane masu yawa waɗannan adadin mutane masu makamai wanda sun fi karfin su a zahiri ba dan taimakon Allah ba sun riga sun fi karfin su ba yadda za a ce mutum ɗari uku ba su da makamai alhali kuma waɗannan abokan gaban nasu sun kai dubu kuma suna da makamai ka iya tunanin cewa sa'o'in su ne a wajen yaki amma da yake wa man nasru illa min indillah taimakon na Allah ne dan haka shi yasa Allah madaukake taimake su to suna neman agaji sannan kuma ƙari suna neman Allah madaukake taimake su ji nasara akan waɗannan abokan gaba da haka ubangiji ta ala ta yi tastaghithuna rabbakum sai ran jayar da lafazin istighafa kasancewan te gudunmawar tsira dare shine abun nema daga farko ga mutumin da yake ganin an fi karfinsa abu na biyu ne shine neman cewa ya nasara kamar yadda jiya muka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a filin dagar nan yana ta share addu'a yana neman Allah madaukake musu gudunmawa haka al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace lamma kana yawmu badr ranar da muka samu kanmu a yakin badar nazara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ila ashabihi manzo Allah ya kalli sahabbansa wahum salafu mi'atin wa nayyifin su ɗari uku ne da ɗan wani abu wa nazara ila mushrikina ya kalli mushrikai an riga an muke kenan ga nan dandazon muminai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai ga kuma dandazon kafirai quraishawa ya kalli mushrikan nan fa idahum alfun wa ziyada sai ya ga cewa lalle waɗannan sun yi dubu har da wani abu fastaqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qibla manzon Allah sai fuskanci al-qibla thumma madda yadayhi manzon Allah ya mika hannayensa wa alaihi rida'uhu wa izaruhu ya lullube jikinsa da mayafinsa kuma ga zaninsa ya ɗaura, domin kusan al'adar larabawa a wancan lokacin sun fi sanya zani mazansu da matansu sun fi sa zani su daure zani ta sama sannan kuma su yafa mayafi kamar yadda mai aikin hajji yake yi galibi al'adar larabawa ke sai za ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum yawanci zai yi magana kan sutura sai sai izratul mu'mini an safu sakai tufafin mu'mini sai ce gyautan mu'mini ko zanin mu'mini saboda a lokacin abin da suke sanyawa kenan ثم قال سيتي اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز لما وعدتني yana cewa Allah ina alkawarin da kai mini ya Allah ina alkawarin da kai mini ya Allah ka zartar min da alkawarin da kai Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba min ahli al-islam lam tu'bad fil ardi abada in har aka halakar da wannan tawaga ta musulmai fala tu'badu fil ardi to ba za a bauta maka a bayan kasa ba kuma domin waɗannan su ne dama suka yi imani in har Allah ka bari aka halakar da su gaba daya to ba mai bauta maka a bayan kasa qala yace fa ma zala yastaghithu rabbahu manzo Allah bai gushe ba yana neman gudunmawar ubangijinsa wa yad'uhu yana roƙansa hatta saqata rida'uhu har sai da mayafinsa da ya rufe jikinsa da shi ya fadi amman kibaiki daga kafadarsa fa atahu abubakar sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai yazo fa akhadha rida'ahu ya kama mayafin annabi sallallahu alaihi wa sallama. faraddahu ya mayar masa shi jikinsa Sun ثم التزمه من ورائه sannan sai rike masa shi ta baya saboda manzon Allah bai sauke hannayensa ba hannayensa suna sama don haka in ya sake kuma ma zai sake faduwa sun maƙala sannan sai na abokan radiyallahu ta'ala ya ce kafaka ya rasu rasulallah kafaka da su karabbak yace ya isar maka ya ya, ya manzon Allah magiyar da kake wa ubangijinka roƙon da kake wa ubangijinka munashadatuka rabba yadda kake magiya wa ubangiji ya isa fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka Allah madaukaki zai zartar maka da abin da ya maka alkawari fa anzalallahu azza wa jalla lokacin ne Allah madaukaki ya saukar in tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin sai Allah wanda kuke saukar da wannan aya wa annabi sallallahu alaihi wasallama take yace lokacin da kuke neman gudunmawar ubangijinku to ubangijinku ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin min al mala'ika zan yi muku gudunmawa zan yi muku dauki da mala'iku dubu murdifina suna bin juna waɗannan suna biye da waɗannan koko su rundunar mala'ikun suna biye da rundunar masu imani musulmai wato mutane ko ko a wata kira'a murdafina wanda su waɗannan mutanen wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ne saukar da mala'iku ya zama da cewa su mala'ikun suna wato su mutanen suna biye da mala'ikun sai zama kenan mutane ne a gaba mala'iku a baya ko kuma ya zama da cewa mala'iku ne a gaba mutane a baya ɗayan biyu dai duka kira'o'i ne guda biyu suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka wannan abin ya faru a wannan lokaci Allah maɗaukaki ya karɓi addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya yi masa alkawarin cewa da ya saukar da mala'iku da za su taimake shi an samu riwaya daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda ce wa amadallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukaki ya yi gudunmawa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina da muminai masu imani bi alfin min al mala'ikati da mala'iku dubun nan da Allah ya alkawari fa kana jibrilu fi 500 min al mala'ika mujanniba jibril yazo da mala'iku 500 yana gefe guda wa mika'ilu fi 500 mujanniba ga kuma mika'il shi ma ya sauka da 500 biyar su ma suna gefe guda wannan runduna ta Allah ta wa ta'ala waye ita da ita bawo kar ku manta mun faɗa a baya cewa Allah madaukaki haka ya ga dama ya nuna mana ittikhadul asbab duk abin da kake so shine ka nemi hanyar abin dan ka same shi amma in ba haka ba Allah madaukaki da ba sai kai malaiku ba idan yace take lokacin duka su mutu za su mutu domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma akwai hikimomi da yawa wajen saukar da malaiku a nuna mana cewa duk abin da kake so to ka kama hanyar nema ba kwanciya za ka yi ba ka ce a randana daka Allah ke baka ruwa baka haka ka ce rabon faɗo baya hawa sama a'a duk abin da kake nema a rayuwarka to tashi za ka yi ka nema wannan ake so a koya mana sannan abu na biyu su ga iko na Allah subhanahu wa ta'ala zahiri domin inda a ce haka kawai aka kashe su abun ba zai kayatar da su ba ba za su sha mamaki ba idan aka ce haka kawai Allah maɗaukake zare musu rai amma tsarin da Allah madaukake kawo na mala'ikun har suka ga wasu ayyuka suna faruwa ba su gane kan abin ba su kansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda imamu Ahmad a Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace bainama rajulun min al-muslimina ana nan wani mutum daga cikin musulmai yashtaddu fi asar rajulin min al-mushrikin amamahu ya tsananta yana tabin wani mushriki da yake gabansa yana tabinsa ya tsananta sai ya kaba shi ib sami a darbatan bis sauti kawai sai ya ji giftawar bulala ta samansa fiw ta wuce ta samansa bai san waye yake bulalar ba wa sautul ya yaqul da wani kuma sautin wani mahayin doki yana cewa aqdim haizum yana cewa yo ta nan haizu id nazara ila al-mushriki amamahu yana cikin wannan abun sai ya kalli mushrikin da yake gabansa da yake tabin nasa yana ta biye da shi fa kharra mustalqiyan kawai sai ya ga ya fadi ya kife ta baya qala sai ce fa nazara ilayhi fa idha huwa qad khudima anfuhu wa shukka wajhuhu كضربة الصوت فاختصر ذلك أجمع yace da ya je duba ya ga wannan mushrikin ya fadi kasa bai sanya aka ya fadi ba shi dai ya ji kamar wata bulala fiw ta sama da shi ya ji kuma wani sautin mai doki yana kira sai kawai ya ga mutumin nan ya fadi yana zuwa kusa da shi kuwa sai ya ga cewa an daga hancinsa an keta fiskarsa kamar ka ce dai gashi nan shaci ne na bulala aka yi masa irin bulalar da ya ji ta wuce ta saman nan فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن متوب مدينة يزوي بها من الله صلى الله عليه وسلم على بار ذا أبن ديفرو فقال سيسي صدقت ذلك من مدد من مدد السماء الثالثة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتي قلت يعني أبن كفنا wannan masu bulalar da kaji wata gudunmawa ce wani ɗauki ne da Allah maɗaukaki ya kawo na mala'iku daga sama ta uku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mala'iku ma wuri daban-daban Allah madaukaki yake masa ya saukar da su akwai mala'ikun sama ta uku inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qatalu yawma idin 70 wa asaru 70 dan haka a wannan yakin da aka yi saboda Allah madaukaki ya kawo mala'iku sun ba da gudunmawa wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sai da aka kashe mutum saba'in cikin mushrikai aka kama mutum saba'in kuma a matsayin fursunonin yaƙi mutanen da suka zo da makamai da kayan yaki da adadi mai yawa suna ganin cewa abu ne mai sauki su lankwame annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai gaba daya amma da suka hadu da rundunar Allah tabaraka wa ta'ala nan da nan ubangiji ta'ala ya karar da su wato waɗannan mala'iku da Allah madaukaki ya aiko domin mu gane girman jihadi a musulunci da ɗaukakar da yake bawa mutane idan suna yin sa da irin yadda suke samun kusaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala hatta a cikin mala'iku waɗanda Allah maɗaukaki ya turo su suka zo yakin badar suna daga cikin manya-manyan mala'iku yana cikin abin da suke alfahari da sun je yakin badar shi yasa hadisi cikin bukhari daga rifa'a tsarrafi az-zurqi wa kana min ahli badr yana cikin waɗanda suka je yakin badar qala yace ja'a jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana jibrilu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce ma ta'udduna ahla badrin wai yaya kuke kirgawa mutanen da suka je yaƙin badar a cikin ku yaya kuke ganin su wani irin matsayi suke da shi qala sai ce min afdalil muslimina manzon Allah ya yana daga cikin mafiya falalan musulmai waɗanda suka je yakin badar au kalimatan nahwa ko wata kalma makamanciyar wannan qala sai shi jibril yake cewa wa kadhalika man shahida badran min al malaika yace haka ma duk mala'ikun da suka zo yakin badar su ma muna ganin su mafiya falala daga cikin daga cikin mala'iku wato yadda al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban da basu je yakin badar ba suka dinga cizon yatsa suna takacin ina ma a ce da su aka je yakin nan haka su ma cikin mala'iku suke burin ina ma a ce da su aka je wannan yakin domin zaɓe ne na Allah subhanahu wa ta'ala Kala Allah maɗaukaki ya kai wani daga cikin mutane ko cikin mala'iku yakin badar saboda Allah maɗaukaki ya keɓance shi da wata falala ta musamman kasancewa shine yaƙi na gaske na fito na fito da aka yi tsakanin musulunci da kafirci tun bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa hadisi cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana lokacin da hatib ibn abi balta'a wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi alaihi salatu wa salam yayi shirin kaiwa yaki makka za a yi fatahu makka hadib ibn abi balta sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga quraishawa cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiri zai zo yake su sai ba wata mata yace ta tafi da shi ta je ta kai wa quraishawa Allah madaukake sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah alaihi salatu wasalam ya kira wasu sahabbai guda uku cikinsa akwai Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce ku je wuri kaza kusa da wadi kaza wani kwari kaza za ku ga wata mata tana da wata wasiƙa da aka ba ta kai wa ƙuraisha ku karɓo wasiƙar ku da ita waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi suka samu wannan mata a wurin da manzon Allah ya ce suka ce ina sabo da aka baki ina takardar da aka baki ki kai makka tace ba wata takardar da aka bani suka bincike ta ba su samu wannan takardar ba wani daga cikin sahabbai guda uku da aka tura shi sai ce to lallai tun da ce babu takardar nan ko mun duba mu ga takardar nan to me yiwa ba ita bace yana nufin ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu kwatancen yadda za su gane ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala sai ce ina kwatancen da manzon Allah ya daidai ma ka zaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai kuskure wajen kwatantan nan ba lalle ko dai ki bani takardar nan ko in miki tsarara sai na fitar da takarda da wannan mata ta gafa cewa fa abin da gaske ne sai ta cire takarda a cikin kitsonta a cikin yayo an kulle shi an yi kitso akai ta cira ta sa hannu ta jawo ta mika musu suka ɗauko wannan takarda suka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka bude takarda a karanta sai gashi nan wasiƙa ce min Hatib ibn Abi Balta'a sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Hatib dan Abi Balta'a ya rubuta yana faɗan sirri na musulmai shirin yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi za a kai wa Qurayshawa saboda warware alƙawari da suka yi wa annabi alaihi salatu wassalam wannan abun asalinsa a musulunci yakan kai mutum zuwa ga kafirci idan ya yi ne don ya kaskantar da musulunci ya ɗaukaka kafirci zai iya kafurta amma kun san abin da ya tsere da wannan mutum lokacin da ya bayyana cewa shine ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yace hadim me yasa ka rubuta wannan takarda kai ne ka rubuta shi ni ne ya ma'aikin Allah me ya kai ka zuwa ga wannan Ya yace wallahi ya ma'aikin Allah ban yi haka dan kasantar da musulunci da daukaka kafirci ba yace wallahi abin da na duba duk mutanen da muke tare da su a nan muka hijira muka dawo Madina su dukkan musu mutanen Makka ne suna da yan uwa suna da dangi duk wani abin da ya shafe su ko ƴaƴansu ko iyalansu ko dukiyarsu da suka bari duk suna da ƴan uwansu wanda za su tare musu wannan abu duk da fa cewa su ba musulmai bane wayancan din amma matsalar kabilanci irin na larabawa ba zai yadda a ci mutuncin ƴan uwan dan uwansa ba ƴaƴan dan uwansa ko iyalansa ba zai ba shi kariya yace to ni ko bani da kowa a makka kuma ina da iyalai na a can da na baro wai na rubuta wannan takardar ne dan in sun ga takardar ni ma sa tausaya mun su ba da kariya wa iyalaina amma ban yi haka dan in kaskantar da musulunci daga kafirci ba sayyidina umar ya ce ya rasulullah da'ani adribu unuqa hadha almunafiq ba wata wata kyale ne kawai in sare wannan munafikin ba wani uzuri da zai bayar sai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude baki yace shahida badran yace laysa laysa laysa bi munafiq yace ba munafiki bane innahu shahida badran ya je yakin badar fa وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم yace baka sani ba ne Umar dan Khattab baka sani ba ai Allah ya kalli mutanen da suka je yakin Badar gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatar su yace duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na gafarta muku me wannan abun ba zai zama munafiki ba wannan yana daga cikin manya-manyan hadisai da suke nuna falalar dukkan wani sahabin annabi sallallahu alaihi sallama da Allah maɗaukaki ya arzuta shi da yakin badar shi ya sa yakin uhudu asali tunanin zuwa yakin uhudu manzon Allah bai so aje amma me yasa Allah ya kaddara sai an fita waɗanda ba su je yakin badar ba ne suna takaicin irin falalar da waɗanda suka je yakin badar suka samu su ne suka hura wutar cewa a fita su ma su je su samu falalar da waɗanda suka samu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin abun ga irin yadda yake mutane sun riga sun zo gida har sun kusa da gida an ba a ji labarin su da wuri ba har sun iso dutsen uhudu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu zauna a cikin gida kana cikin garinka ka san lungu da sako da mabuya a cikin garinka wanda yake bako in ya zo bai sani ba sai ka rinka masa kautan kona kawai kana maki shi bai sani ba sai ya shigo wani lungu bai sani ba ashe wani barawan lungu akwai wani barawan lungu kawai sai wani ya zagayo sai ya maki shi da farko manzon Allah abin da ya so a musu kenan kada a fita amma matasa musamman samari ka san samari mala akwai hamasa kafin aje sun fi kuwa jarumta amma an je dattawa sun fi kokari sun fi tsini su matasa za ka ga suna rawar jiki ai kaza ai kaza amma da zaran kura ta fara kaiwa bango to za ka ga suna arcewa to lokacin suka matsa lalle lalle sai an fita karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan har manzon Allah ya shiga zai sa sulkensa na yaki wasu daga cikin sahabbai suka ce kun gafa asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayinsa shine kar a fita yakin nan amma kun matsa kun ga har manzon Allah bai yi niyya ba amma kun matsa masa ya je zai saka sulken yaki kafin manzon Allah ya fito suka saki shawari sun janye shawarin su a fasa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito suka siya ma'aikin Allah shawarar da muka bayar na a tafi yakin nan mun fasa mun janye ba za a je ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ai annabi kuma bai halatta ya sa sulken yaki kuma ya cire bai je yakin ba da haka ba gudu ba ja da bai dole sai an je yaki kaga asalin abin da ya kawo saboda irin waccan falalar da waɗancan suka samu na yaki shi yasa wato suka yi burin su ma a ce su samu wannan falalar shi yasa yana daga cikin martaba mafi girma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan wasu malamai suka zo jerin falalolin sahabban annabi alaihi salatu wasalam sai ce waɗanda suka fi falala daga cikin gaba ɗaya as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin su ne waɗanda suka shiga musulunci da farko cikin waɗanda suka hijira daga makka suka koma madina thumma al-ansaru thumma as-sabiqun al-awwalun min al-ansar sannan waɗanda suka shiga musulunci da farko farko daga cikin mutanen madina su ne a kashi kashi na biyu sai su ce kuma thumma ahlu badri sannan waɗanda suka je yakin badar sannan sai thumma ahlu bai'atir ridwan sannan waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin itaciyar nan wanda Allah madaukake ce ya harin da su wanda su ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wallahi la yadkhulu an-nar ahadun baya'a tahta shajara mutum daya daga cikin duk wanda suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa a ƙarƙashin wannan itaciyar manzon Allah ya ce ba dan wuta dukkan su yan aljanna ne daga nan wasu ce fun ahlu uhudi sannan wanda suka je yaƙin uhudu abin nufi dai shine irin falalar da Allah madaukake ya tanada da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka je yaƙin badar ubangiji ta'ala ya ce da mu idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu fadin sa idh yughashshikum an samu kirawoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama guda uku kamar yadda alaran ma ya karanta akan karanta id yughashshikum an-nu'asa bi fatih al-ghain wa tashdid ash-shin yughashshikum al-ya'u al-madmuma thumma shiddatu fi ash-shin yughashshikum sannan kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wata qira'a id yughashshikum nuasa yughshikum ba tare da shadda akan shinin din ba sannan har yanzu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama iz yaghshakumun nu'asu amanatan minhu duka kirawoyi ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qira'a ta farko da ta biyu duka suna haduwa wajen cewa annu'as ana masa fataha ne saboda maf'ulun bihi ne iz yughashshikum annu'asa sai ya zama yughashshikum fi'ili ne da yake ta'adda zuwa ga maf'ulaini maf'uli guda biyu maf'uli na farko kum damirun kum maf'uli na biyu kuma annu'as haka ma ibi gushikum amma kira'a da ta zo ibi yaghshakum an sai ya zama an anan shine fa'ili to yaghshakum anan yana ta'adda ne zuwa ga maf'uli guda daya domin akwai bambanci tsakanin fi'ilin da yake ta'addi zuwa ga fa'uli guda ɗaya da kuma wanda yake ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu kamar wanda suka karanta larabci za su gani. ubangiji ta'ala ya sanya musu wannan gangadi ne domin su samu nutsuwa kamar yadda muka faɗa jiya babu yadda za a yi mutumin da yake ganin abokan gaba kuru-kuru a gabansa kuma sun fi shi karfi sun fi shi adadin mutane sun fi shi adadin makami kuma kaga cewa yana gyangyaɗi in ba ya samu cikakken yaƙini ba saboda yaƙinin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da shi akan abin da Allah ya saukar musu domin munafiki ko da Allah madaukaki ya ce zai taimake shi ai ba zai yadda ba domin shi bai da maganar Allah ba wannan gyangyaɗin da sahabbai suka yi yana nuna tabbacin imaninsu da abin da Allah ya gaya musu shi yasa ba abin da yake da hadari irin ka tuhumi imanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam har kai kokonto akan wasu daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wasalam wai kace ba masu imani bane ko kace sun yi ridda domin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa ilimi ne da ba shi da farko ba shi da karshe domin ilimin Allah alima ma kana ma yakunu ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu shi Allah ya san abin da ya faru jiya da shekaran jiya tun daga farkon duniya har zuwa yau ya san abin da yake faruwa yanzu kuma ya san abin da bai faru gobe kai abin da bai faru ba ma Allah ya san inda ya faru ga yadda abin bai kasance to wanda yake da wannan ilimi ya ce ya yarda da mutane kuma ka ce wai daga baya sun yi ridda shekul islam ibn taymiya rahimahullah dodon yan bid'a ya ce babu yadda za a yi Allah maɗaukaki sai ya yarda da mutum kuma ka yi tsammanin cewa daga gaba zai bar addinin musulunci ba zai yiwu ba saboda Allah madaukaki ya san farkon mutum ya san karshen sa in ka je ce ya yarda da shi to dama ya san zai cika akan imani to da Allah madaukaki ce ya yarda da su din nan ya san cewa za su mutu akan imani ne shi yasa Allah madaukaki ce ya yarda da su to wannan gangadin da suka yana nuna maka yaqinin su da gamsuwa da cewa lalle taimakon da Allah madaukake ce ne musu sun gamsu domin wanda baka gamsu da maganarsa ba ko ya faɗa ba za ka yarda ba mutumin da ya faɗa maka yau bai cika ba kana kokwantansa ko gobe ya ce zai yi to za ka ce kai sai dai mun gani kawai amma in ka ka samu yaƙini to ka gamsu da shi ne saboda nutsuwarsu da maganar Allah subhanahu wa ta'ala da yanzu ɗari da ɗari shi yasa lokacin da Allah maɗaukaki ce zai taimake su suka samu kwanciyar hankali har suke gyangyaɗi Allah madaukake sauka musu da gengedi suka samu nutsuwa kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya saukar da ruwan sama ya tsarkake su ruwan saman nan Allah maɗaukaki ya kawo musu nishaɗi kuma ya tabbatar da zukatansu abinda shaitan yake riya musu ar da Allah maɗaukaki ya ambata wa yuzhiba ankum rijis wa yuzhiba ankum rijis shaitan abin da shaidan ke sa musu wasu wasi anya kuwa akan gaskiya kuke bayan ga ku da annabin Allah amma ku zauna kuna cikin ruwan da za ku sha ma kun rasa ruwan da za ku yi wanka kun rasa sai Allah madaukake saukar musu da ruwan sama domin ya tabbatar da bukatansu su tsira daga tarkon shaidan wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da dugadugan su tabbatar da dugadugan nan malamai sun fassara guda biyu wasu suka ce abin da ake nufi shine lokacin da ruwan sama ya sauka wurin da yake ya ne dan haka kafafunsa suna nutsewa kafin ai ruwan sama mutum ba zai iya tafiya ba ma suna tunanin yaya za su yi ma su yi tafiya ballantana su kai hari a abokan gabansu su kana tafiya kafar ka tana nutsewa a cikin yashi ina zaka ji daɗin tafiya ga kuma tsananin zafin rana a irin yankin hijaz wanda ya je wajen ya san cewa wurin ba kan kan wallata bane wajen zafin rana har zo to amma sai Allah ya saukar da ruwan sama sai wurin ya dandabe ta inda in kana tafiya ka ba za ta nade a cikin yashi ba kuma zafin rana ba zai dame ka ba wasu malamai suka ta yusabbita bihi al ba ana nufin cewa wai kafafun su kar su nutse a cikin yashi bane a'a ubangiji ta'ala ya tabbatar da su ya tabbatar da su kada su gudu ya tabbatar da su su dage akan wannan jihadin shine wa yusabbita bihi al-aqdam duka ma'ana malamai sun fassara wadannan maganganu guda biyu na'am إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ألا ما جنما لدوكك يشي إذ يوحي ربك إلى الملائكة ambaci lokacin da Ubangijinka yake wahayi wa mala'iku zuwa ga mala'iku mala'ikun da aka turo su ba da gudunmawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai yayi musu wahayi anni ma'akum cewa lalle ni ina tare da ku fa fabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imanin nan sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ubangiji ta'ala yace lalle zan jefa a cikin zukatan kafiran nan zan jefa musu tsoro fadribu fawqa al-anaq ku yi ta bugun su kawai a wuya wadribu minhum kull banan ku buge su a dukkan gaɓoɓinsu gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya sanar da mala'ikun da ya turo domin su zama masu ba da gudunmawa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa ya yi musu wahayi wasu malamai sun ce wahayin ilhama ne wasu suka ce a ba wahayi wahayi ne na hakika allah maɗaukake wa mala'iku ya ce ku sani annima akum ina tare da ku wannan wata ma'iyya ce khassa wato ubangiji ta'ala yana tare da su tarayya ta musamman domin kusan mai iya iri biyu ce akwai al-ma'iyyatul amma akwai kuma al-ma'iyyatul khassa akwai tarayya amma ga mamiya wanda Allah madaukaki ke cewa yana tare da kowa ita ce irin nan da Allah madaukaki ke cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in Allah mai girma da ɗaukaka ya ce shin baka sani ba ne cewa Allah maɗaukaki ya san ya san komai da komai cikin abin da ke sambai da kasai gaba ya ce ma yakunu min lajuwa salafatin illa huwa rabi'uhum babu wasu mutane guda uku da za su gana a junansu fa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu wasu guda biyar da za su gana sai Allah ne mai shidan su wala adna min dalika wala akthar illa huwa ma'akum aina ma kanu abin yafi haka ne ko bai kai haka ba duk inda suke Allah madaukake na tare da su thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah kuma Allah madaukake zai ba su labarin abin da suka aikata ranar alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukaki masani ne dangane dukkan komai gaba daya wannan tarayyar malamai suka ce ita ce al-ma'iyatul amma domin nan da Allah madaukaki ce yana tare da yana tare da mu ma'ana yana tare da mumini yana tare da kafiri domin yace ma yakunu min najwa salasatin in mutum uku ne shine na hudun su ma'ana kenan sawa'un mumini ne ko ba mumini bane wannan alma'iya ce amma wanda kowa Allah madaukaki yana wannan tarayyar da shi kasancewan Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda ya faɗa ya ɗaukaka akan bayi wannan bai nuna kuma Allah madaukaki baya tare da bayi ba yana tare da su yana jin su yana ganin su yana da iko akan su cikakke yana da ilimi dukkan abin da suke gudana domin ita tarayya ba wai dole ne in an ce kana tarayya da wani kuma ya zama na cewa ga zatin ka gana ka ba ba sai haka ba domin tarayya iri iri ce siyakin magana shi ke nuna wata irin tarayya ake magana ka iya waya wani mutum ka ce wani naji kaza kaza yana damun ku kuna da matsala kaza ko sai hakuri muna tare da ku alhali a lokacin ba ta tare daya a tambaye ka wane yaya yaya kuke da wane ta yi kai dan siyasa ne a ce ina kuke wani wane kan auta jam'iyya yake cika muna tare da shi a lokacin kuna tare a wuri da a a bakwa tare ma'ana kuna tare a cikin jam'iyya daya shi yasa larabawa suna cewa ma zinna nasiru wal qamar ma'ana balarabe sai ya ce maka muna tafiya muna tare da wata lokacin watan yana kasa ne suna tare da shi a'a da yake duk inda suke suna ganin hasken su suka ce suna tare da shi to ashe tarayya iri iri ce wannan ma'iyatul amma tare da Allah madaukaki ke da bayi ubangi ta'ala a cikin siyakin ayar ma ya nuna maka yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard baka sani wani Allah ya sani kenan yana tare da kai da ilimi cikakke yana sane da kai yana ganin ka yana da iko a kanka amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka gabarin a ce yana cakuɗa da bayinsa ta'ala Allah amma ya ƙuluna uluwan kabira ubangiji ta'ala yana saman halittunsa gaba ɗaya kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa ba wuri ɗaya ba biyu ba kamar yadda muka faɗa a wannan majalisi ba sau ɗaya ba sau biyu ba to nan da Allah madaukaki ya ce e anni ma'akum ina tare da ku to shine malamai suka ce wannan ma'iya ce khassa ma'ana wata keɓantacciyar tarayya ne ma'ana Allah yana tare da su da taimakon su kafirai Allah madaukaki yana tare da su yana jin su yana ganin su yana da iko a kansu amma ba zai taimake su ba amma ku Allah maɗaukaki yana tare da ku ta hanyar yi muku taimako kenan wannan tarayya ta taimako ce Wannan tarayyar kuma ta ji ne da gani da cikakken iko ina fata an gane bambancin shine Allah maɗaukaki ta ibi ihu rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fa fabbitu allazina amanu irin wannan kuma tana nan a cikin alqur'ani da yawa irin ta ne Allah maɗaukaki ba da labarin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina Abubakar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا lokacin da yake cewa abokin tafiyarsa kada kai bakin ciki Allah na tare da mu haka ma Allah yace inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare masu tsare dokokinsa yana tare da masu kyautata aiki waɗanda ba sa tare da ba sa kyautata aiki Allah baya tare da su yana tare da su amma ba irin waccan tarayyar ba waccan tarayya ce ta taimako wannan tarayya ce ta ji da ilimi da gani da cikakken iko akan komai ina fata an gane إذ يوهي ربك إلى الملائكة أني معكم fathabbitu الذين amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani me ake nufi da fathabbitu ku tabbatar da su me Allah maɗaukaki ake nufi da ya gaya wa mala'iku fathabbitu لسك amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani wasu malamai suka ce ma'anar abin ne? ku yi tarayya da su wajen yaƙi domin duk lokacin da wani yake ya haɗu da abokin gabarsa zai faɗa da shi kai kuma sai ka zo dan ka taya shi to ka tabbatar da shi me yiwa da bai samu gudunmuwar kan nan ba ba zai iya tabbata a wajen yakin ba amma ganin ya samu taimakon ka zai iya tabbatar da shi ya tsaya wasu haka suka ce shine ma'anar fasabbitul ladina amanu wasu suka ce fasabbitul ladina amanu ku yi albishir wa masu imani ku gaya musu cewa Allah madaukaki zai taimake su ya musu gudunmawa shine ma'anar fasabbitul ladina amanu waɗannan ma'anoni guda biyu duka ma'anoni ne waɗanda suke masu kyau dangane da aya akwai wasu ma'anonin da malamai suka faɗa wanda ba wannan ba amma ba su da wato kusaci da hakikanin ma'anar aya amma waɗannan guda biyu duka za su iya zama ma'anar aya ko dai ya zama da cewa fasabbitu allazina amanu ku yi tarayya da su wajen yaki ko kuma fasabbitu allazina amanu ku yi musu albishir domin Allah maɗaukaki da ya turo ai mala'ika ya turo ya saukar da ayar cewa suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin mala'ika almalaikati murdifin kenan mala'ika ne ba annabi sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ana musu albashir da musu gudunmawa sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba ubangiji ta'ala yace zai jefa doro a cikin zukatan kafirai kun san yana daga cikin abin da Allah madaukake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ba ba sauran annabawa ba manzon Allah cikin abubuwa guda biyar da yace an kebance shi da shi an fifita shi akan sauran annabawa akwai wannan yace nusirtu birru'bi masirata shahri an taimake ni da sanya tsoro a cikin zukatan abokan gaba tun kafin su haɗu da ni da wata guda a yan ba ku manta ba tun kafin wannan haɗuwar ai akwai abin da ya faru ya tsoro ya shiga cikin zukatan makka na mafarkin da atika binta abdul muttalib ta yi kaga tun a wannan lokaci tsoro ya shiga cikin zukatan quraishawa yana daga cikin abin da ya samu wasu suka ƙi zuwa yakin wasu sai suka manya manyan wasu sai suka ƙi zuwa shi yasa Abu Jahal bai zo ba bai fita yaki Abu Lahab bai je ba sai ya tura wani a madadinsa shi yake zuwa ya ɗauki wani ya biya shi kuɗi ya ce ka je a madadina ni ba zan je ba saboda irin labaran da aka yi na labarin mafarkin atika ya tayar da hankalin mutane da yawa suna ganin cewa lallai akwai wata musiba da za ta faru akan akan akan al'ummar su bu fawq al'anaq da ubangiji ta'ala ce bu fawq al'anaq ku yi bugu ku yi duka fawq al'anaq a wuyayensu wasu malamai suka ce wannan umarnin Allah madaukaki yana yi wa mala'iku ne yana gaya musu mabuga har ma wasu cikin malaman tafsiri suke faɗan wata magana mai abin mamaki suka ce saboda su mala'iku ba su san yadda ake kashe mutane ba da haka ce sa Allah maɗaukaki ya ce musu ga inda za ku ka, an ba ku sani ba da aka fadli bu fokal ana ko suka ce ana magana da mala'iku ne wasu kuma suka ce a ana magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da sa fadli bu fokal anaqi in aka ce fauka shine sama sai aka ce ka bigi wuya ina za ka bugi kan wuya ina ne kan wuya kenan shi da wasu suka ce ka kenan kai kenan na an ce a anaki saman wuya a yi kai kenan wasu suka ce wuya ake ce su buga kai aka ce su buga wasu aka ce a'a fawqa din nan sila ce wata kalma ce da aka kawo ta domin karfafa magana amma ba ta cikin maganar ai fadribul a'anat ku bugi wuya domin wuya shine makasa'i a yan kana so ka kashe mutum wuya zaka nufa ba kai ba wani suka ce fawqa nabi ma'anar ala fadribu fawqa al ay fadribu ala al ku yi bugu akan wuyayensu wadribu minhum kulla banan sannan ku buge su a dukkan gabobi gaba daya asali albanan kalma ce da take nuna wato jam'i na yatsu kan dan yatsa asali albanana sunan kan yatsa ne ake kirshi banana to sai Allah madaukake ce albanan ya kawo shi jam'i kamar yadda Allah madaukake ce bala qadirina ala an nusawiya banana muna da ikon mu daidaita kan dan sa to sai aka kawo shi a jam'i shine wasu malamai suka ce to me ake nufi da ku bigi kan yatsu wasu malamai suka ce ai ubangiji ta'ala ya ce ku bigi ku bige su ku yi musu duka daga sama har ƙasa kenan tunda an ce ku bigi wuya sannan kuma sai aka ce ku bugi hatta yatsun su ba da yatsun kafa da yatsun hannu duka ku buga ma'ana ko ina kar ku kar ku bari kaga an ce ka bugi kai kaga sama kenan an ce ka bugi hannu kaga ina kenan tsakiya tsakiya kenan an ce kuma ka bugi kafa ina kenan kasa kenan ma'ana ta ko ina ku rinka samu su takobi kuna tsara tadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull balan ذلك بأنكم شاقوا الله ورسوله abin da yasa kuwa aka ce ai musu haka saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukaki mai tsananin ukuba ne Allah karkiya mu da ukubarka wato abin da ya samu waɗannan mutane da har Allah madaukaki ya ɗora masu imani a kansu ya taimake su da rundunar mala'iku har suka yi nasara a kansu ba komai ne ya ja musu wannan ba sai dai saboda saba wa Allah na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama. kuma haka rayuwa take a duniya gwargwadon yadda kuke saba wa Allah kuke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama gwargwadon yadda za ku haɗu da bala'o'i duk wata fitina da kuka ga ta damu al'umma to ba ta dame ta ba sai saboda ta saba wa Allah ne wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir duk abin da kuka ya same ku na musiba to abin da kuka aikata ne da hannunku ya same ku da haka idan musiba ta samu mutane suna komawa zuwa ga Allah ne su mai da lamarin su zuwa ga Allah su duba su gyara ayyukansu ina ne suke saba wa Allah ina ne suke saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama domin su gyara idan sun gyara ubangiji ta'ala kuma zai gyara musu lamarinsu ba dan ma Allah madaukake na rangume da yawa ba da musibar ta faka sai yasa ya ce wa ya'fu an kafir da yawa ma cikin laifukan da muke yi ubangiji ta'ala yana mana afuwa ne yana afuwa ne in ba dan afuwa ba da musibar ta faka na'am ذلكم فضلوا وأن للكافرين عذاب النار وبنجي تعالى ذلكم wancan abin da aka gaya muku na ku bige su ku zubar da su a ƙasa an ce ku yi haka ne fa zuquhu kudan dabo da kudan dani sakamakon abin da kuka aikata fa zuquhu kudan dane shi wannan bugun da za a yi muku da bugun da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai za su yi muku da mala'ikun da aka kawo su ba da dauki duka kudan dane shi wannan kadan ne a duniya wa anna lil kafirina azaban na? domin kafirai da suka kafirce wa Allah waɗanda suka bin Allah nan suka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da azabar wuta ai abin da za ku haɗu da shi a duniya kankari ne ba komai bane akan abin da zai same ku a lahira in kun ko mutu kuna saba wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu na'am ya ayyuhal ladina حقا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ كبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru idan har kuka haɗu da waɗanda suka kafirce wa Allah ɗin nan zahfan kuka haɗu da su sun yi dandazo Falatu walluhu al-adbar kada ku juya musu baya wa man yuwallihim mai idin duburahu duk wanda ya juya musu baya a wannan wuni illa mutaharrifan liqitalin sai fa idan ya yi wata dabara ne ya juya da baya saboda ya koma da ƙarfi aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ya yi haka ne domin ya koma zuwa ga wata runduna da za su taimake keniya da juna in ba waɗannan ɗaya daga cikin guda biyun ba idan har mutum ya juya baya ya guda a wajen yaki? faqad ba'a bi min Allah to lalle wannan ya koma da fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'wahu jahannam kuma makomarsa ita ce jahannama wa bi'sal masir lalle makomarsa ta muna na Allah ya kiyaye mu ubangiji ta Ala ya kira masu imani a cikin wannan aya yake ya ku waɗanda suka imani in har kun haɗu da waɗannan kafira ubangiji ta Ala ya saukar da wannan ayar ne a ranar da aka yakin badar a cikin wannan wata da muke cikin ramadan a cikin sa aka yakin badar ranar goma sha hudu ga watan ranar aka yakin badar to ubangiji ta ya saukar da ayar a wannan ranar kamar da daiwa daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa yace da su in kun haɗu da kasarai zahfan sun yi cincirundo dandazon su ya haɗu domin azzafu a larabci asali akan ce wa tafiya mai saiɗi tafiyar da bata da sauri akan ce ita zahaf shi yasa sai a ce zahafatul hayya saboda tafiyar da maciji yake yi yana jan ciki ana ce da shi zahafa haka nan irin rarrafan da yaro yake yi shi ma akan ce zahafa sabiyu yaro yana rarrafe to haka kuma idan rundunar yaƙi mai yawan gaske ne saboda yawanta to ba za ta iya tafiya da sauri ba to sai a ce da ita zahaf akan ce zahafa jaishu ma'ana runduna tana tafiya ta yaƙi mai adadin yawan gaske saboda adadin yayi yawa to tafiyar ba ta sauri kun san duk lokacin da mutane suka yawa to lokacin da tafiya za ta yi karanci wajen tafiya kenan ma'ana tafiya ba za ta yi sauri ba idan kuma ya zama na cewa mutanen kaɗan ne to za su yi sauri da yawa to ubangi ta ce idan kun haɗu da wannan dandazon kafirai ga su masu yawan gaske to kar ka kuskura ku juya musu baya yace duk wanda ya juya baya a wannan wunin yawma izin a wannan wunin ya juya baya sai fa idan abin da yasa ya juya bayan abu guda biyu ne mutaharrifan lil qitali ya juya baya ne domin ya sake salon yaki ka san yaki dan yaudara ne ake cewa ko al harbu in ka ka kayi wannan dabarar taki sai kai kaman ka gudu amma sai kai ja da baya irin da rago ka koma da baya kuma sai ka taho da karfi to idan haka kai babu laifi ka ɗan sha kwana ne domin ka sake wata dabara ba wai ka sha kwana ka arce ba ne. a'a ka sha kwana ne ka sake wata dabara ka sake dawowa to wannan babu laifi ko kuwa ka ga wasu mutane a wancan wajen kai kadai ka ga za a galaba a kanka amma ga wasu mutane nan kusa da kai sai kai gudu ka shiga cikinsa domin ku taimake keniya wajen murkushewa waɗanda suke so su murkushe ka to babu laifi idan kun yi haka amma idan ba wannan daga cikin abubuwa guda biyu ba mutum ya kuskure ya gudu a wajen yaki, to Allah maɗaukaki ke fakar ba a da min Allah ya koma da fushin Allah ya haɗu da fushin Allah tabaraka wa ta'ala me yin haka Allah Maɗaukake ce makomarsa jahannama ne wa bi'sal masir kuma makoma ta munana in aka ce jahannama ita ce makomar mutum lalle makomarsa ta munana Allah ka tsare mu da makomar jahannama saboda lokaci ya riga yayi za mu dakata anan sai Allah maɗaukake ya kai mu gobe mu karasa bayanin da yake da kalaka da wannan aya abinda muka faɗa daidai Allah madaukake ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya kai mana Allah ma ya karbi dukkan ibadunmu da muke a cikin wannan wata Allah ya karbi dukkan addu'o'inmu da muke a cikin wannan wata ɗan uwa da suke neman addu'o'i da suke rubuto takardu duka wanda yake da wata bukata a wajen Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah madaukaki biya masa bukatar sa ta alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi waɗanda suke da damuwa Allah madaukaki yayi musu wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik